Mai saurari barkan mu da haka sunana Muslim Muhammad Yusuf ta cikin wannan shiri na Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta sha alwashin dakile matsalar tsaro kafin shekarar 2024 ta zo ƙarshe. Jama'a ke ta baba da diga ayar tambaya kan salon da take shirin bi wajen cimma wannan buri. Wasu dai na ganin ba lallai su yarda da kalaman gwamnatin ba duk da yake wasu na cewa idan fa ta yi niyan hakan za ta cimma gaci. To amma ta ya za a iya cimma wannan buri? Masana tsaro suna ta hasashen wasu matakai da gwamnatin za ta iya bi idan har da gaske tana son magance matsalar tsaron kafin ƙarshen shekarar 2024. Shirin Najeriya a yau ya duba waɗannan matakai da ya kamata gwamnatin ta bi domin kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro a Najeriya kafin shekarar ta ƙare kamar yadda ta alƙawarta. Ba da jimawa ba ne dai ƙaramin ministan tsaro na Najeriya Muhammad Bello Matawalle ya bayyana cewa gwamnati za ta yi duk mai yiwuwa kafin nan da watan Nuwamba al'amura su kawo ƙarshe inda a fannin ƙalubalen tsaro ne. To amma shin ya 'yan ƙasa suke kallon wannan alkawari da kuma yunƙuri na gwamnatin da kuma su kansu 'yan ƙasan rawar da suke shirin takawa na tallafawa gwamnatin. To salamu alaikum mai magana Yazid Aliyu Dangulbi. Magana da gwamnatin tarayya ta yi na cewa za ta kawo ƙarshen matsalar tsaro a wannan shekara kuma a watan Nuwamba gaskiya ni eto eh to abun Allah ba na ƙarfi ba amma gaskiya da wahala an faɗa a baki ko kuma a rubutu gaskiya amma dai da wahala me yasa na ce haka saboda idan ka diba shekara goma sha shida baya da suka tafi ana fama da matsalar tsaro a ƙasa Najeriya musamman ma arewacin ƙasar nan an kasa magance cikin shekaru goma sha shida sai yanzu cikin 'yan watanni goma za a iya cewa a magance shi to ba san matakan da zai ɗauko ba domin ganin an kakkaɓe wannan ta'addanci a ƙasa muna maraba da hakan in har zai in har so zai sama samu muna so sannan za mu yi addu'o'i na fatan alkhairi da cewa insha Allahu Allah zai kawo mana zaman lafiya a gida Najeriya sannan kuma za mu ba da mu wurin addu'o'i da kuma wayarwa talakawa da kuma mazauna ƙauyuka inda abubuwan ke faruwa a wayar musu da kayi cewa su kiyaye kawunan su su daina amincewa da baƙo haka kawai ya zo kai tsaye ko kuma kana tafiya a mota a tare ka lif da sauransu duk wannan yana faruwa ne yawancin irin ƙauyuka da karkara an ka shiga eh to za mu iya cewa gwamnati na iya cimma wannan manufa ta ta kawo ƙarshen insecurities daga nan zuwa november saboda idan ka duba da cewa daga nan zuwa november a lokaci ne mai tsawo wanda idan dai tabbas da gaske take yi Kuma ya alamu sun nuna cewa gwamnati ta dukufa domin kawo ƙarshen matsalar tsaro a jiha So, misali wannan abinan nan eh, ga su wannan waɗannan 'yan sa-kai na Community Guard da ake ƙoƙarin a ƙaddamar a jihar. Ina tunanin wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da za su taimaka domin ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro wanda Bayan haka kuma akwai ƙoƙari waɗanda jami'an tsaro na soji da 'yan sanda da sauransu suke domin duk ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar ta Sokoto. Sannan idan ka lura su ma mutanen gari is like abin kowa ya kai ma kowa makura kowa a shirye yake domin ganin ya ba da gudunmawarsa ganin cewa an cimma matsalar tsaro an cimma ƙarshen matsalar tsaro a Sokoto. So idan ka haɗa wayannan abubuwan muna iya cewa tabbas gwamnati na iya yin nasarar kawo ƙarshen rashin tsaro daga nan zuwa Nuwamba. Assalamu alaikum warahmatullah. nura Muhammad Sadiq. Ito eh ikirarin da wannan gwamnati take na cewa za ta kawo ƙarshen wannan insecurity din zuwa ƙarshen wannan shekara wato Nuwamba kenan. Eh, abu ne mai kyau kuma matuƙar aka ɗauki matakan da suka dace babu shakka za a iya inganta tsaron kuma har ya kai gama 'yan magance shi domin gwamnati duk yadda mutane za su ba gwamnati shawara sun fi kowa sanin hanyar da ta dace dama dai ba abin hanyoyin da suka dace ne wajen aiwatar da abubuwan da suka kamata to amma matukar aka mai da hankali wajen ba su ma'aikatan a ah, kayan aiki da kuma inganta albashi da wasu allowances makamantan haka. Ina kyauta zaton Allah ya da za a cimma abin da ake so a cimmawa. Gaskiya ina gani tunda suka faɗa ɗin muna iya ba su uzuri kuma mu ga wani irin eh, mataki za su yanke akan shi wannan rashin tsaro. Kuma insha Allahu ina kyauta zaton tun daga abin da muke gani yanzu kwana bayan nan ko ce kwana kwanan nan gaskiya akwai alamar ci gaba wanda ina ganin cewa insha Allahu hakan zai iya faruwa. Sana'a a matsayina na ɗan ƙasa na gari ina musu fatan alkhairi kuma ina yi musu addu'an Allah ya tabbatar da abin suke son su cimmawa. rayun wasu 'yan ƙasa kenan kan matakan da ake shirin ɗauka na daƙile matsalar tsaro kafin shekarar hudu ta ƙare. To sai dai masana tsaro irin su Dr. Yahuza Getso suna ganin akwai wasu al'amura da ya kamata gwamnatin ta fara kalla idan har tana so ta dakile wannan kalubale na tsaro kamar da ta yi alkawari. Sunana da ta Yahuza Getso masanin tsaro bincike da ta'ammali da bayanan sirri kwararre a fuskan samar da ci gaba a cikin al'umma a matakin farko shugabar rukunin kamfanonin Eagles Integrated Security and Logistics da ke Benin Tarayya. Na sha faɗa cewar cikin ƙasa da watanni koma kwana 28 idan an so magance wannan matsala ta tsaro ana iya kawo ƙarshen ta kuma ana iya magance ta da akalla kashi 65 70 ko 80 cikin 100 to amma sai mu dubi wani irin matakai ake kai kuma menene gaskiyar lamarin cewar yiwuwar hakan matakan da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ɗauko muna iya cewa ba za a iya kaiwa ga gaci ba matsawar a wannan tsarin ta ɗauki ta ci gaba da ɗaukar ah, matakan da suka kamata ta fuskar shinkarar wannan matsala ta tsaro. To amma idan har za ta canza zani, to abu ne mai matukar yiwuwa ana iya samun nasarar kaiwa ga haka. Waɗanne matakai ne ka gani ta ɗauko gwamnatin da kake ganin wata watakilin a hakan aka tafi ba za a samu abin da ake so ɗin ba? To matakan da ta ɗauko kusan zan iya cewa kamar guda bakwai waɗanda in dai sun ci gaba ba za a iya kaiwa ga gaske ba. Na farko yawan magana da soki burutsu ta kafafen yada labarai wanda ba shine bukatar 'yan Najeriya ba. na biyu gazawar ɗaukar matakin babu sani babu sabo akan jami'an tsaro waɗanda ya kamata a ce an tantance me yasa ake musu ƙarin girma da kuma wato samar da waɗansu ɗaukar mataki akan wanda a yankin da yake kula da shi ake samun matsaloli na tsaro. Sannan na uku gazawar gwamnatin wajen yin abin da ya kamata wanda zai kawo daidaito da kawo ƙarshen wato kace na ce da gutsurtsoma da yake tsakanin hukumomin tsaro inda hukumomin ba sa yin aiki tare suke kasancewa wato masu yin yin a tsakanin juna abin da ake cewa wato competition. Sannan na hudu gazawar gwamnatin na samar da kayayyakin aiki na zamani wanda zai ba wa su jami'an tsaron tunkarar matsalar yadda ya kamata sannan na biyar wato kasawar shugabannin canjin da aka samu na shugabannin tsaro wanda bai zama wani abu wanda ya kaka kara ya karya dangane da tunkarar matsalar ba sannan na shida kasancewar wato dukkanin waɗannan masu aikata laifuka a dukkanin tubalan siyasa nan guda shida kamar yadda na sha faɗa cewar sanannu ne ba baƙi ba ne 'yan najeriya ne sama da kashi casa'in da takwas cikin ɗari nasu kuma an san su kuma har ya zuwa yanzu ba wanda gwamnatin ta iya kamawa da kanta ta iya zuwa ta kawo shi ta ce za ta yi da wani abu sannan abu na ƙarshe shine taɓa ta juyata na rashin samun kwakwarar manufa tsayayya wacce gwamnatin take tinkara dangane da kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. To akwai wasu ƙarin matakan da za mu ji su nan gaba kaɗan. Amma kafin nan kada ku manta kuna sauraron shirin Najeriya a yau ne daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Za kuma ku iya bibiyar mu a shafin mu na aminiya.dailytrust.com ko ta shafukan mu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. za kuma iya sauraron shirin kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a trustradio.com.ng. Madalla, ga kuma ci gaban bayanan Dr. Yahuza Getso da ya faro kan batu na matakai da gwamnatin za ta iya ɗauka idan har tana so ta cimma burinta na ganin an kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro kafin shekarar 2024 ta ƙare. To a lokacin da kake bayyana waɗannan manufofi na gwamnati da kake ganin idan su aka ci gaba ba za a kai inda ake bukata ba. Shi wannan ƙaramin minista na harkokin tsaro ya bayyana cewa irin matakan da yanzu suka bullo da su a gwamnatin nasu wanda ya ce ciki kuma hadda bin 'yan bindigan nan gidajensa a kai musu hari ba tare da an jira sun kawo hari ba ya ce abu ne da ke taimakon kalubalen tsaron da ake fuskanta da ma kuma sauran matakai da suke ɗauka wanda zai taimaka. To ai shi zance a kafafen yada labarai na zamani da na da da kuma wato soki burutsu irin na shugabannin gwamnati daban da abin da talakawan kasa suke gani a aikace. Akwai garuruwa akalla guda shida zuwa takwas waɗanda idan shi minista yana jina, al'ummar karamar hukumar jibiya suna jina, al'ummar jihar Katsina suna jina, sun san da waɗannan jami'an tsaro dubbai da ɗaruruwa wanda suke zaune a wannan gari na shimfiɗa amma akwai ƙauyuka akalla guda shida zuwa takwas wanda suke kewaye da su waɗanda waɗannan jami'an tsaro ba su isa su taka ɗaya daga cikin waɗannan garuruwa ba waɗanda suke ƙarƙashin mallakin su waɗannan 'yan ta'adda wanda tsakanin inda 'yan ta'addan suke da inda su waɗannan masu jami'an tsaro suke bai kai kilomita uku zuwa biyar ba kuma wannan eh, eh, illa ranaku guda biyu waɗanda ake samu jami'an tsaro suna yin rakiya da kyar na wato al'umman da ke zuwa garin jibiya cin kasuwa da kuma yin wasu larurori wanda babu yadda za a yi wato al'umma har ya zuwa yau idan mace za ta haihu wanda ana bukatar a kai ta asibiti wanda sai an bi ta ɗaya daga cikin waɗannan ƙauyukan jami'an tsaron nan in ba ranar alhamis ko ranar lahadi ba ba su isa su bi waɗannan hanyoyi ba saboda sahalewar da su waɗannan 'yan ta'adda suke yi wa al'ummar wannan yanki a waɗannan ranaku irin wannan akwai shi a cikin jihar kaduna akwai irin wannan a jihar zamfara ba iyaka akwai irin waɗannan a jihar sokoto akwai irin waɗannan a yankuna na kusan tsakanin jihar niger da jihar kebbi akwai irin waɗannan wasu ɓangarori na jihar katsina ita kanta banda inda na faɗa sannan akwai ire-iren waɗannan a ƙananan hukumomi na yankunan abin da ya shafi shafi gabas arewa maso gabacin najeriya yankunan da boko haram suke da iko da su da kuma kallon yanda har yanzu ake samun umarnin nan na cewar wato na cilasta zaman gida wanda ake ce wato sit at home wanda ake samu a kudu maso kudu da kudu maso gabacin najeriya da kuma yankuna da dama waɗanda har yanzu ba sa iya biyuwa ga al'umma ko kuma jami'an tsaro a wurare da dama <clears throat> wanda ya shafi kudu maso kudu da kudu maso gabas da arewa maso gabas da arewa maso yamma da arewa tsakiya ga jami'an tsaron najeriya sai dai suna tafiya gaban suna faduwa amma 'yan ta'adda suna nan suna cin su babu babbaka kuma kamar yadda na sha faɗa cewar guraren da waɗannan 'yan ta'adda suke mazaunan da babu wani mazauni wanda ba a iya zuwa wa babu wani mazauni wanda ba a iya kamo su babu wani mazauni wanda ya kamata a ce an yi awa biyar da rabi ba a iya murkushe waɗannan 'yan ta'adda idan da gaske ake. Na kalubalantar minista da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu akan cewar na gamsu da cewar za a iya kawo ƙarshen matsalar tsaro a cikin wannan lokaci da suka faɗa amma matakan da suka fara ɗauka zuwa yanzu tsawon watanni bakwai da gwamnatin ta yi suna cike da soki burutsu da kuma wato sabata juyata da cikumar ɗin da wa zai iya ba da damar a iya kaiwa ga gaci matsawar akan wannan layin ake tafiya. To kusan ba da shawara mana tun da kai ƙwararre ne a wannan fannin kuma abubuwan da kake faɗi duk waɗanda ka sani ne me da menene gwamnatin za ta iya yi wanda alkawarin nata da ta ɗauka zai iya tabbata. To shawaran da zan bada abubuwa ne guda takwas zuwa tara. Abu na farko shine shugabanni su ji tsoron Allah, su sani cewar kowa zai koma ga Allah kuma kowa Allah zai tambaye shi akan nauyin shugabancin da yake kan shi. Abu na biyu lalle gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta ƙara samo hanyoyin da za ta samar da sabata juyatan inganta mu'amala tsakanin jami'an tsaro da al'ummu yadda zai zama al'umma suna taimakawa su daina tsoro da shakka cewa in sun ba da bayanan sirri cikin jami'an tsaro akwai bara gurbi waɗanda za su ci gaba da kaɗo da bayyana cewar su wane ne ya faɗa kuma su waɗancan 'yan ta'adda su je su kare da halaka shi da halaka dangi shi da sauran makamantansu sannan na uku ɗaukar ma'aikatan tsaro wanda babu su wadatattu wanda za su iya tunkarar wannan matsala yadda ya kamata da majiya ƙarfi waɗanda suka gama karatun diploma da nce da secondary da digiri har da masu masters har da masu digirgir a cikin yan waɗannan shekaru waɗanda na faɗa duk ana iya samu a ɗauke su a rarraba su a hukumomin tsaro da ake da su akalla a gwada aiwatar da wannan a ƙananan hukumomi ɗari biyar cikin cikin ƙananan komi 773 da muke da su a Najeriya a matsayin gwaji wanda karin gwajin dafi wanda ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta yi. Sannan na hudu a samar da kayan aiki na zamani kuma a samar da sabon horo a bawa jami'an tsaron Najeriya zuwa kasashen da za su koyi horo. To an gaida Dr. Yahuza Getso masani tsaro an kuma gaida Sabitu Garba Mustapha da ya yi wannan tattaunawa tare da shi. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa sai an jima daga nan Daily Trust.